you. Mm. bawon birni bawon birni bawon birni wai me ke minki ki da na saka miki a cikin akawun baki gani ne? wannan ba zancen kuɗi bane kar na zo na ɗau zuciyata na baka zo ka yaudare ni na ɗauki zuciyata ka baki ɗaya baki duk duniya babu macen da nake so in baki ba duk wasu bukatun ki na rayuwa ina kokarin in ga nayi miki kuma menene ke damun ki ni fa duk wannan tunanin da kika ina jan ki a jika ba wani abu ne aure zami shi isa ke ga duk wani abu nake yi miki saboda ni a cikin raina ina ji ina ganin kamar kin zama matata na zama mijinki shi isa nake miki bukatu na rayuwa menene don na gayyace ki inda nake zaune ai ba wani abu ne ba da a ce ba zan aure ki ba wallahi ba zan nuna miki gidana ba wannan fa gidan karshe fa an gama fa nan za mu zauna da ki to shikenan tunda ka sako zancen aure na amince na zama mallakinka tunda har za mu yi aure sai na ji daɗi da kika ce na zama mallakinki ya nake jin hayaniyar yara ne haka haya fa suke nan ba ni gidana ne da na ci shi a gado mai sai da hankalin ki so mu tafi da Allah to kenan abinda nake so da ki ki kwantar da hankalinki bada da wani abin tunani fiye da ke kuma zuciyata a kullum ke kaɗai take hangi fata na ina so ki yayi min mayafin da ke jikinki hakan shine zai karfafa soyayya tsakanina da ke kada in zama mayafi a gare ka wata rana ka zo ka watsa min kasa a ido duk da dai ba ni da wani buri da ya wuce kullum in ganni ina tare da kai babu komai na aminta da cewa zan buɗe mayafi a gare ka ba zan yaudare ki ba kuma ba zan ci amana ki ba matukar in kin bani yadda zuciya ki ki sani tuni na baki yadda zuciyata shi isa nake da bukatar ki yayi min ki dan hakan a waje na ba laifi bane soyayya ce na aminta da cewa zan buɗe mayafi a gare ka na gode da wannan aminci da kika ba zuciyata a daidai wannan lokaci bismillah Kin san fa ke na ba wannan lokacin ni fa ina so in gaya miki fa ni fa mace fa kawai na dauke ta ne tamkalle da fiye wata matan ya za ki zo ki zaunar da ni kin san ke nake jira a to ai ce ke so ki bata mare ina zaune na jiran ki dattijan na son zama da kai ba wani dalili ne yasa nake son zama da kai ba illa kana bani labarin abin da ya wuce a baya na ji kana so ka yi magana abin da nake so na ja hankalinka da shi kaga duk neman neman matan nan ka ajiye shi guri ɗaya tunda har kana da tunanin nan gaba kana so ka gudanar da wasu abubuwa a rayuwarka wanda za su amfane ka saboda akwai matsaloli da dama a ciki na farko akwai lafiya ta jiki na biyu akwai mutunci ina jin ka hafizu so nake yi saurara ka ji abin da nake so ba so lokacin da shekaru suka zo kaina a ce ina yin wani abu wanda ba shi da kyau shi isa nake so na more muku to ai da kana amfani da labarurrukan da nake baka wannan abin da nake gaya ma ya faru akan wasu a baya wanda sun samu matsala a rayuwarsu magana da tuntuni so da ai eh, wannan zaman to ba a ai ba sai na daga lokacin sai wannan yariya ta samu hutu to gashi ta samu to wata abin da nake so ne magana a kan shi kai ne ka kai na ne kuma kai ne babban su duk gaba daya to so nake ka saurari da kyau jikina ya fara tafiya so nake son kai ma ka kula da inda nake takawa da harkokin duk da nake yi kai ba ka ci gaba da yi nuna maka mutane na na arziki kai ma ka shiga ku haɗe da kai da su to amma abin da ake faɗa ba kwa ci saboda haka bukata ta ni abin da nake so a ce kowane ɗana abin da na bari ya zama wani babban abu a wurin shi to amma kai ba na gaban ka na gani to saboda haka nake kokarin cewa ko yaushe ne daga yanzu ka taso mu je nuna maka abokan hudodi na ina ne ba na shiga ne eh? babu kam duk inda za a samu alheri da shauransu zai shiga ka abokan hudon funan eh irin su abdul ahmad irin su alulu ko ga su nan su eh, ji sharif duk wannan suna bugawa ya eh, papa laji ma shi ko to shi ko bitcoin ba ganin shi ake bayan su ina ya yi tafiya ka daɗe kenan ta ah, oto ya mamana mana aka sun harba shi ai abin ba daɗi kin ji abin ba kyau ba kyau malam sai an sai a natsi eh, to yanzu abin da nake so da kai duk nuna maka shauran wa'annan mutanen ku shirya alkawari da shi da rayuwar nan wannan ya jigida da wannan wannan ya jigida da wannan haka ake yi ba girman kai ne ne girman kai eh to ka san yarinta wani lokaci ta tsaya yaro ne to tunda mun haife shi a dole mu kira shi yaro ki ja kunnen sa dai to a damuwa wato duk nasihan nan da mahaifinka yi da fatan sun shiga kunnanka kuma kai ka san ni na sani kuma kai ka san na sani hmm? mm, shi ya sani to saka yi saboda haka wannan nasihan da mahaifinka ya isa ya zama maka abin dogaro da za ka rike ya taimaki rayuwarka don ka rike shi da kyau ka yi wa kanka ah, idan kuma ka yi sake wannan matsalar ka to ba za kula da wannan za kula da wannan abin da ake yi ni dai na gama na gaya maka shi kenan amin Allah sa Allah tabbatar mana da alkhairi amu amu Allah rufa asiri mm. ni yanzu <laughs> baba ba abin da zance sai kawai ne godiya saboda duk abin da mahaifi ya kamata ya 'yansa ka yi mana ka sai mana manya-manyan filaye ka ajiye mana ka sai mana manya-manyan gidaje ka ajiye mana gashi ka tara mana kuɗi masu tarin yawa a bankuna so da haka na san ko bayan ranka ba za mu sha wahala ba ah, kuma in allah ya so yadda ba wai kanwata ba ma ah, ina ganin hasawar 'yan uwanka wanda kake taimakawa in allah da ko bayan ranka zan yi amfani da wannan kuɗi da ka tanada na ga eh, an yi abin da ya dace ba wai a zo ko a yi wani abu na shashanci ba sannan ita wannan ƙanwatawa eh, ka sani ko ba ka raye zan zama tamkar uba a wajenta kuma duk abin da ya kamata kai mata to nima a shirya nake ne mata kuma <laughs> Allah ya gare hakan zai kasance shi kenan? to zancen kenan shi kenan ya ko? shi kenan shekara duk fura yake ya san inda ake sai da fura ya je a dama mace fura ya sha sai kindirmo ya sha kan kawo. Wari fa. gado yi <laughs> yawa lokaci kina sai da nono ah. alhamdulillah mm. kamun zai ki kawo mun lemu lemunan ta kare ta kare washe ga ka da jama'a gida ka tambaye ni washe habib ma shi ma kanshi sarkin shan lemu haka to shi kenan tambayar habibu sauran lemun ka da na aji oh. so in ga mutum ya mawa kuma ku lokacin da kuka rayuwa kuma a mu ba irin wannan ba wato yanzu more rayuwa ka kake a sosai to duniya ce ku take more ka ka san ita mace in kana da kuɗi to babu macen da ba za ta zo wajen ka ba Allah ya mana tsari da talauci shi isa annabi ya nemi tsari da talauci kaga talauci mugun abu ne talauci yana katsa dukkanin wata rayuwa ka gani yanzu da ike na da kuɗi duk abin da nake so ne a rayuwa na yanzu mugun halin ma da bai da kyau Allah ya mana tsari da shi natijo yanzu kake ji yau in wa yanzu ni ko ɗauri suka kawo min ai ba za ta ciwo ba ai tun da naji kana cewa yau yanda kai ai halin da kake ciki abin a jajanta tamani duk mai imani zai a tausaya ma halin da kake ciki kana cewa yunwa ma mugun saboda ka tunkari katar rami baka hankalinka bai kai ba menene wannan ba ka so ba ka ka samu ka ci abinci yaro ka zama mai ɗaukar shawara ka da ta za ka san shaƙi da Allah ce ka kace abinci Allah ce ka ka zama mai ɗaukar shawara ban ban ɗari fiye ɗin ko ba ni da Allah wa ka ga yana mai da hannun kyauta baya to je ka ci abinci gargaɗin da nake ma daban kyauta alheri daban da kai zan dine maka kyauta wallahi da tijo ya ka ya kake je ka da Allah in ba ka so ko ba ana ga dara ga to Allah ya Allah ya shirya Allah ya tsare yanzu abin da ya rage mun in ɗan je kasuwa na ga na sun yi lo kuma 'yan matan nan sake sake samun su nake wato ah, na so faɗa maka wasu abubuwa da ban taɓa gaya maka ba akwai kuɗi da rike bin malantanku kuɗi suna hannunsa ba mu rubuta ba da muna ce za mu rubuta amma ba mu rubuta ba dubu ɗari biyu da hamsin ne idan ya ce da kai gasu karba bai faɗa maka ba abin da ya sa nake gaggaya maka irin waɗannan maganganu in babu yau da kobe dukkan abin da ka gani ya yi tsawo akwai inda tsari ba zai kai sama ba to baba menene janyo kuma wannan ake wannan maganganu bayan wayannan maganganun ni ba mu saba yanka da su ba aliyu kai yaro ne An kai hakuri wannan kalaman da ke ga wannan da kwana uku zan faɗa maka za ka gane ina so in sanar da kai akwai kuɗin da ba nawa ba ne ita aji account juyawa muka yi daga ba wani dalili sai na ajiye su yana nan a rubuce a takarda suna nan ba cewa kai ba da ƙafa don nike so gaya maka yan uwan ka da su kai zumunci kai zumunci kai zumunci ya ƙari tsakanin kai da su ma albarka kuma Allah in ka tashi ka biya taurin abuwa ce maganin ina jin daɗi ya ƙare ba baka wasu ka da su ya kamata a ce daga lokacin da baba ya mutu ya kamata a ce daga lokacin da baba ya mutu an ke masa nauyi a raba gadon nan an ba na amma tun wani lokacin ake ta jamun lokaci ake ta jamun lokaci kawai ni a raba gadon nan a bani nawa tunda na san hanyoyin da ake kashe kuɗi na san yadda zan kashe kuma na san yadda zan yi tattalin su su da haka a bani nawa mana kawai ni kuma banda a tsaye kawai shi sa ga na tsaya miki a tsaye don ki tabbatar cewa ni fa a tsaye nake amma ka manta shi wanda ya ba da gadon na neman su yayi me zai hana a matsayin ka na namiji ka je ka nema kai ma sai ka zauna kana zaman jiran gado wai kai ka ce kai kana sai ya kamata ka zauna ne zama ya kamata kai ka je kai ma ka nemi naka gadon ka bar mu wasu amma ba wai wanda aka bari ba ka sa ido kana jiran a baka su ba gaskiya hajiya ni ba zama na zuyi ba ruwa da kike cewa abin nan Allah fa ya san da haka fa ya ce in mutum ya mutu a gaban tsarin nan a ba wa kowa nasa wani kawai sai ku sai ku tsuguna da ni kawai ku banni kawai kullun shiru kawai ni a bani nawa kawai alaƙar zumunci tsakanina da ku a matsayinki na mahaifiya ta zan ci gaba da girmama ki amma a raba gado ku a bani nawa a to me ya rage kuma ai ka riga ka kalle ni kawai yanzu mu kalli juna ne ka faɗa in faɗa kana faɗa ina faɗa ai shi muke yi yanzu kawai ka faɗa in faɗa Habibu. Ka ba na ba na. In ba haka ba. haka Allah ya hukunta. Eh to, ai gara ka kira ni da ta wa in san cewa suna na ka kira ba magana kana kira na hajiya ba. To tabawa. Yawwa. Haka nake so. Tabawa. Na'am. Ni zan je na kira liman kun shirya ku shirya ba za a raba gadon nan za a bani nawa. Eh. Na da hidima da yawa a gabana. Lallai lallai ka fara shaye shaye. da ɗan kishiya ne sai in ji haushi in ce ɗan kishiya yau gashi ɗana na ciki na shi yake min wannan ba damuwa na gode hmm. gado kuma za a baka Baba habiba ya zaki ma haka tun ɗazu nake zaman jiran ki anan ka yi haƙuri zuciyata ce tana wani guri can ba. ban gane in haƙuri ba kina so ki gaya min mene ai ba za ka gane ba sai a sanna a hankali ni yanzu zan shiga gida ban fahimce ki ba ina zaman jiran kike ce min za ki shiga gida abin da nake so kike muhimmancinki ne ya sa na amsa kiranki da a ce baki da muhimmanci ba zan zo inda kike ba menene kuma zai dinga damun ki dole ya dame ni hafiz ya kori kowa saboda kai ka san ina son ka duk wanda yake zuwa gurina ba na ganin sa da mutunci fiye da kai hafiz amma kana min yawo da hankali yau kusan kwana nawa baka zo guri kasa shi isa wajen kwana nawa ma baki nan in wanda kina da muhimmanci zan zo da ke ne ba na san ka ce ba za ka zo gure na ba ba zan ji daɗi ba to ai ni gaskiya wallahi muhimmanci ki ne ma yasa na zo dan ni ba na zuwa lokaci ya ba na so in ji gidan sai yarinya sai dai yarinya ta ji gidan ba gidan ni dai ba wannan ba Allah ya banka hakuri ni yanzu abin da nake so da kike gane yanzu yau me me me ke da shi dai kawai ka rike min amana ta kina da wani abu ne yau ko ai baka gane ba ba na so sai gidan gonan na a yanzu so nake in kuɗi na an saka yi ƙasa saboda akwai wani business da zamu da wata hajiya mun haɗu mun daidaita maganganu a Abuja muka haɗu ita to kaga in ta zo muka zauna muka fuskanci juna sai ta ce in jira lokaci kaɗan to babu damuwa shi za mu magana sai na gaya miki ki maza ki maza ki maza bikinin za mu tafi a ba ka yi haƙuri mana ka yi haƙuri ba ka san iyakar yadda na yi wa ummata ba kafin na zo nan fa sai da na yi ya zan je gurin biki wai tambaye da nake miki kuɗin da nake baki kai kike kashewa baki dan bata wani abu ne a ina bata mana kai kuma sai an faɗa in ce na je gurin namiji a ba dan Allah ka yi haƙuri wallahi kin bana haushi ka yi haƙuri wallahi da wata zan kira eh a ba dan Allah to. ka yi haƙuri zuciyata a kanki kuma ki kina so ki ki dinga bata min lokaci to ai hakuri ki ga can ga kaya can so ki kana kaya madan kenan ni na kasa gane yanayin ki ni na kasa gane wani lokacin ki fito da fara wani lokacin ki fito da bacin rai Wani me yake faruwa ne ban gane ka kasa ganewa ba ya kamata ki fahimta ni din nan na zo wajen ki ne domin na rufa miki asiri kuma da aure na zo kuma kin san auren ki zan amma gaba daya kin daga mutanen banza wannan ya zo da mota wannan ya zo da babur wannan ya zo kudin galalen wando ma ya zo da shi kin kasa ganewa ya kamata ki fahimta ni na zo domin na aure ki a'a ba wannan zance ni baka min kala da wanda zan aura ba wanda nake so kawai kamun kala ne akan soyayya amma ni ba zan aure ka ba saboda a rayuwata ta aure ba tsarin irin ku a ciki kuma kar ka kara cewa mutanen mutanen kirki a kudin na ce mutanen banza ne na faɗa maka kar ka kara ka sake ka sake ce musu mutanen banza saboda ni mutanen arziki ne a gurina to dole ne in faɗa domin ni ai da aure na zo ka dole in gaya miki su kuma da siya suka zo a to aikin san dai to ba san miji to ba sai miya ta kare amma dai in ka dube ni ki san ni mutumin kirki ne kuma auren ki ne lokacin da babana ya shi sa nake shagali na gaskiya ne kai ba ka zuwa kana abu nan shi gona mun baba don kalubale ne mu ka san yin islamiya ne hmm? mu islamiya muke zuwa ah, gaskiya wallahi gaskiya ne mu fita Gurin ah, ka na zo. Wa, ni? Hmm? Ko wannan? Kai Yau ta zo guna ne wani irin danya kai din dai kai gurin ka na zo hmm. wai ke muna da wani business ne bayan business din da muka gama da ni da ke business ne mun yi business din nan kuma mun gama mene ne zaki so kici kici kici kin zo jina bebin ka ce fa baka gane ni ba baby eh. baby baby baby na kasa tana gaskiya ka manta na na kasa tuna yanzu dai cikin da kamun yana nema ya fito har a gane na yi ciki don hakan ga abin da nake so ka yi sauri ka ɗauki mataki wanda zai jawo min mutunci na tun da kai ka fara zuban min da shi gane ba cikin ciki na yana jikin ki kamar ya cikin da kamun cikin da kamun ni eh kai din ranar da ake gudu ta faru kai ka fito tsakani da Allah in cikin nan naka ne ka ce naka ne ni kadai muke business da ke sai baki ya ci ido zai ji kunya Allah ya rufa asiri baba mhm. tun da ka yi ba dan bariki ba ni wannan magana mace ta dan bariki dan Allah dan annabi ka ja baki kai ne. kai kuma kada ka sake magana ke magana fito muke a mutum ni ma dan tasha ne wallahi na fi tashanci ya zaki so ki min tasha ni kadai nake neman ki za ki zo ki bude mu ido ki zo ki ce ciki ciki na yadda akwai wani abu tsakanin da ke ni kadai nake neman ki dan haka ki haife cikin nan an haifi yaran nan a yanko iya bangare na bani ko ni kadai nake neman ki ko za ki ce ni kadai nake neman ki cikin na za a raba biyu abinda na haifa a baka hmm. ke lokacin da muka shiga ɗaki kafin in ce ki yaye yafi kin yaye dan haka tsakanin na da ke ba ni so mu'amala da ke ba dan haka kada ki sake zuwa ki same ni ki ce min wani abu daban wallahi zan nuna miki dan tasha na fi ki tasha ba wallahi dan tasha ne cikakke Allah ya isa tsakanin na da kai ba zan taba yafe maka ba macuci kawai azzalimi Allah ya isa ban taba yafe maka ba wallahi ke ni dan tasha ne wallahi na fi ki tashanci ina da kuɗi wanda na mallaka na gado na ajiye su ne kawai dan yi tasha kada ki mun tasha wallahi na san sa aka Allah isa tsakani na da kai ba zan taba yafe maka ba kuma iyaye na sai sun dauki mataki ba kwara akan ka azalimi kawai to na gode ranar da ake gudu ta faru gaskiya baba gaskiya baba ba haka ya dora ka ba baka dau tarbiyar baba ba kwata kwata Allah ya ma albarka ya karanta masa yanzu irin wa'annan yaran kake bi wannan mun da jarin da na baka Binta! Binta! Na. Zo. Ni ho mace ce, kuma ni na tsuguna na haife ki. Saboda haka ki gaya min gaskiya abin, ki gaya mini. Yaya aka yi? Me ya faru? Umma. ni ma abin yana damuna sai dai ban san ya za ki fuskance shi ba in na faɗa miki ai gara ki gaya min yau wata biyu kenan ban ga batan wata na ba don tun da na je gidan hafiz na lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah eh to wannan magana ta hi ƙarhi na dole in gaya ma mahaifinki yana shigowa zan gaya mai ina jinki wallahi mai gida wata magana ce mummuna mai ɗaci wadda ba ta da daɗin ji ta zama dole in gaya maka don babu yadda zan yi wannan yarinya watan zazzabin da take yi yau gobe yau gobe ina bincika ina bincika ba gaya min ba ashe yarinyar nan tana dauke da mugun abu tare da ita wata biyu kenan bata ga al'adarta ba bata ga al'adarta ba bata ga al'adarta ba wata biyu kenan wai shin yanzu ina take ina take yanzu yanzu na aike ta mai gida da ta dawo ki tsayan min da ita ta gaya min wanne mata kuma ta kai na har gidansa in gani idan kuma taƙi wallahi gara ya zama cewa da ta fitan mana da wannan abun kunyar gara in kashe ta yanka ta ai gara ka yanka ta mai gida gara ka yanka ta me aka yi da ita yar banzan yarinya haka za ta janyo mana abun gori a dangi lalle yarinyar nan idan ta dawo sai mun sai mun je ta nuna mun gidan da aka wannan al'amari ne ne ki nuna mun mu ga kawai ke zuba mun da mutunci da kima a garin nan ko kuma unguwan nan hmm? fara ko in tattaka ki baka munafika kina zare ido kamar an sa jaki a roka yan gaban uban nan hmm? a a a sha gidan Habu dan bari ke zuwa ina kike tura ta ya ta tana zuwa gidan kawayenta Ina ba mai gida ya za ka gaya mini irin wannan magana na gaya miki da san raina da san raina ka san yata in ta lalace sai a ce uwa ce to ba uwa ba har da uba ina gama kai ne ai sakakin ki ne rashin kula da inda take zuwa ne shine ya kika danyo mun irin wannan abun takaici abun ki bakin ciki tana zuwa shan gidan labu zan ki, tsinan ne mara mutunci yanzu ga cikin tattara muna abin kunya cikin mun gwanna ga shi da zo za zo danka ya damu ana cewa yan gidan malam baro ta samu cikin duniya dan duniya ta samu dan duniya a she gidan har dan bari ke zuwa ke tarewa cikin gidan sai dan ya sake dinga cewa wai wai wajen kawai ki kaje gidajen kawai ki ke zuwa a ba gidan kawai nan ne gidaje kawai laki na sai nan ne gidajen kawai laki a gidajen gidan har dan bari ke zuwa tsinan ne lalatacce muziyaci, dan iska mai lalata yayin jama'a ashe nan ke zuwa hmm? wallahi laifin ne in da kina kula da ita haba mai gida zan dinga binta ne ko za ki bi ta ba amma ki san in ke zuwa mana na shi ki san in ke zuwa ka san da in ya lalace to uwa ce to ke ce din ke ce wallahi ke ce ai naji tun da ke da bakin ki a cikin bada kin ce in ya ta lalace uwa ce to ke ce kuke cewa ba haka ne mana ai idan yarinya ta tarbiyya daga uba ne kuma zuwa uwa haka ne kuma wannan laifin ka ne ba nawa ba laifina shikenan sai mu mata tirken daure ta ke kike zuwa ke ce mu ai tana zuwa ni na tafi kasuwa nemo muku abin rufin asiri in kawo muku menene in kawo muku menene ashe kuna da kuna da kuna mun baki ciki a zuciyata

ta zo nan wai wata tana neman ta ji labarin wai wani wani sakaren yaro nan hafiz mari ba ta kawa nake ba yanzu yanzu abin da yake damuna kawai dai ina so na ga yadda za a yi a zubar da wannan abin a yi me a zubar fa kika ci to ni ba da hannuna ba a kisan kai ba da hannuna ba a kisan kai saboda haka ki kiyaye yadda karambaninki ya kai ki kika je kika jajibo wa kanki wannan abin haka za ki zauna ki haife shi saboda haka babu zancen zubar da ciki abin da ya kai tsohuwa rawar kukuma shi zai sa ta yi gajiyarta ki kiyaye da wannan karan karambanin akuya gai da kura tunda har kika je kika jajibo kuma ki buɗe kunnen ki ji ni ba kuma zan rike ɗan shege ba kuma sai kin haife shi yawwa ni ba zan rike ba kuma sai kin haifi kayanki ai ana gaya muku ba kwaji bakin nin nike zance ba kin bar shi a zuciyarki kina ta fama da shi ki gaya min ga abin da yake damun ki da kina gaya min abubuwan ki wannan ta faru a tare da ke kullun nasiha muke muna gaya muku ku kiyaye ki kula namiji yana da sharri duk wata kisisina da makirci da tugu da ake gaya wa mace a hannun namiji take yanzu gashi ya je ya kai ki ya baro tsalle daya ya jefa ki rijiya zaki dubu baki fito ba to ki saurari goyo zaki goya yanzu umma ya zan yi ah, abinda zaki kenan sauraron watanni su ga karasa cika ki naƙuda ki haifo abinki ki kuma san yadda zaki da shi don ni ba zan riƙe ba wayya ma zaki kike tambaya ta ai abin da zaki kenan ki ci gaba da sauraron cikan lokaci yan tsakani da Allah wannan abin da kika kin kyauta kenan tunda na fuskanci kina cikin wani yanayi nake binki nake binki ki gaya mun abin da yake damun ki kememe kika ja bakin kika kulle kika shiru wai ke kina zance da zuciyarki yanzu gashi bayanin da izo likita izo ya tabbatar mana da shi irin halin da kike ciki yanzu wannan abin kyautawa ne a gare ki mm-hmm. ki yi haƙuri umma tun da sai ya yaudare ni wata biyu kenan ban al'ada na kawai dai a takaice kawai kin jefa mu a cikin gararin rayuwa kin tona mana asiri kin gama cin mutuncin mu da kuma ke kanki ya gaya miki namiji abin ka, ka, ka, ka ba gaskiya ne duk wani jiji da kai da ake faɗa na mace da wani iyayi da wani tuggu da wani makirci kin san Allah duk a tafin hannun ɗa namiji take yanzu nan zai kai ta ibarota to kin san abin da ake cewa tsalle ɗaya a faɗa rijiya ai dubu ba a fito ba to shine ya tabbata a gare ki wannan sai ya zama izina a gurin ki ina za mu kai wannan bakin ciki da tashin hankali yanzu kama hanya za mu je ki kai ni gurinsa shi wannan ƙwararren ɗan iskan da kika ɗauki gaskiya kika baiwa ya zauna ya cinye miki ita tas ya jefa mu a cikin gadarin rayuwa allah da ya isa sai mu kama hanya mu je mu ji me zai ce game da wannan halin da ya saka ki a ciki ba nan ne kika ce gidan ba eh nan ne to ai mukulli nake gani yawa malam sannu yawa sannu gode yawa yawa da Allah muna son ganin me nan gidan ne wane me wannan gida kenan to ki bude baki ki magana ke kika san shi ka hafiz aya ya dade da barin nan ya sai da gida ya kwashe ina shi ina shi ya bar nan tun yaushe eh kwarai kau ya sai da gida baya unguwar gaba ɗaya ya tashi haka zai bar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah da Allah baka san inda ya koma ba eh to ni ma dai mai gid wanda ya sai wurin nan shi ya kawo ni ya ce in rika dudduba mai wurin amma yanzu ba zan ce ga inda hafi zai koma ba bismillah wa ni'mal wakil don ce ko kin gani kin ga illar zance da zuciya ko mu koma gida sauran bayanin ma ya a can. alaikum salam. Sannu ina wuni? Sannu yan mata lafiya lau. Ya gida ya aiki? Alhamdulillah. Madalla. Habiba nake nema. Habiba? Eh. To. Me za ta yi miki Habiba? Ba ta nan. Na zo tambayar ta Hafiz ne. Labarin Hafiz? Kuma a nan gidan kika zo neman labarin Hafiz? Mm. To na fuskanci dai ke ce ma kika haɗa alakata da wannan shashashen yaran? In ba haka ba, don me za ki zo nan neman Hafiz? ai nan ba gidansu hafiz ba ne habiban da kika ce nan gidan habiba ne kuma ki ji ni da kyau na riga na datse duk wata ma'amulata da wata kawa ba ta ma'amala da wata kawa kake ƙara zuwa min nan gidan neman labarin wani sa. Yo an ne ba komai ya kawo ni nan gidan ba kawai labarin su na zo ta bayani. Ke da ka ta kake min rashin kunya. Ka duba ka ga wata ɗan mitsi Allah ka fishe mu aikin zamani. Wai wannan yarinyar wai take neman saurayi. To mu ba za ki samu labarin sa anan ba domin ba gidansu bane nan. yawa kamar da kika ce kin zo neman habiba gidansu habiba ne nan kuma habiba na yi mata iyaka da duk wata kawa ba na son mu'amalata da ita da kawa kin ji ko kar ki kara da nan gidan neman wani labarin wani saurayi ki wuce ki tafiyar ki ba za ki wuce ba wannan yarinya daga ganin ta bata da kunya kai Allah ka fashe mu aikin zamani za ta zo ta same ni in ji a ina ta samu wannan yarinyar ta zo ta tsaya idanunta cikin idanuna ta neman bayani wai tana neman saurayi Bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni. Bawon birni, bawon birni, bawon birni, bawon birni. Bawon birni, bawon birni. bawon birni bawon birni bawon birni bawon birni wannan ke da mota kin gani zan yi miki ki kwanta da hankalinki ni ba na son gan kina wani damuwa kawai dai abin da nake so da kai ka gana yadda da kai kada ka yaudare ni babban abin bakin ciki na ne, na ganka da wata ki kwanta da hankalinki na yi miki alƙawari in allah da ba za ki gane da wata ba kuma kin ga ni damuwa ta ne ki kasance tare da ni a duk lokacin da na neme ki kuma wannan abin da kika duk muna yi ɗan ɗan ƙanƙanin lokaci ne sun nake a gyara gidan nan kayana an suka zo daga waje sai a zo a samu mu gida a yi magana dukan wuta da wannan abubuwan da muke wanda da hankali ta yake kadai ce shi ke nan tuka yanzu sai yau shi ke kenan kawai sai mun yi waya za zo gobe hajiya ce sai mun waya wai babu wai kudin gas to in babu kudin gas ba za a yi mun waya ba sai a turo maryam ai sai kawai sai a mun waya sai a mun waya kawai tura masu gas ne to ta zo maryam din na ba ta kudi Bibi, ana ganin kyama ce, menene? Wace ce wace? Biki gane ta ba? Maryam ce ba. Kai. okay. faɗan gaskiya ka san na san halin ka fa ai baki taba zuwa gidan mu bane da kin je gidan mu zaki ganta kuma Allah da zan kai gidan mu sai ki ganta haba baby na na zo mu shi gurin mai gidan na zo baki san mai gidan ya sai da gidan ba ne a ke duk abin da ake ba ma ki sani ba ai hafiz ya daɗe da tashi da barin wannan anguwas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ina zan gan yanzu oho ina kuke haduwa da shi ai ana muke haduwa to lallai ki je can ki neme shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ugu yanzu ina zan ganshi dan Allah ka taimaka min saboda haka ki fita kawai ki je ki neme shi inda kuke haduwa don allah ka taimake na hafiz macuci ne ya cutar da ni na lallai wa na ilai raji ke baiwa allah da allah ya je ki Allah ya isa mun kawai za ki mutu da wani hafiz hafi waye hafi? kai magana ke ta ni ba na gana abin da ke faɗa hafiz gana nufin da abin da nake faɗa ba ka ji ba wallahi ba na jin abin da ke faɗa ke mai mai tabbin da ke faɗa kawai ban taɓa sanin wani ɗa namiji ba in ba kai ba hafiz ya za ka min haka ya kamata mu haɗa kai a zubar da wannan abin kafin iyaye na su sani idan suka sani hafiz ina cikin matsala ya kake son da kaina ne don allah ya ka tausaya min ka dube ni don allah wake aikin allah muka da kike zuwa kike haɗa da allah ya ki kike ki dinga haɗa da allah bayan kuma aikin allah muka yi abin da fa allah ya hana shi muka yi mun zo mun yi aikin aikin shaɗan ki dinga cin kina wani cin da allah ba yarinya abin da nake so da ke ki bari za mu yi magana da shi za mu zauna mu tattauna ni da shi kin ji yarinya kada ki damu in allah yadda za mu same shi za mu tattauna babu matsala ta tafi ko? ta tafi to ya magana sai da motar to wannan maganar sai da mota abu ne mai sai dan Allah ka samu wanda zai sai motar nan motar nan zai sai ka da Allah an wato barin man shanu ai kai yanzu nan kuwa to na ganin raba da alaƙa kai ko na huta na ji daɗi haba gani me wannan din me za ki yi maganin me wannan din yi min bayani da bakin ki ki gaya min abin da za ki da shi mana ba za ki min bayani ba ba za ki gaya min ba to to in ba za ki gaya min ba Allah ya sa ya kunne na ya jiyo min wai ki rabu da Allah kai ko to da ki rabu da Allah kai ki lahira daga ke har cikin da kuma ji irin wannan wannan cikin na gaya miki sai kin haife shi uban wane ne ya aike ki ga wulakanci a gidan uban wa ma kika samu wannan abu to kin kira na gani ke nake saurare har zan fita kika kirawo ni ga na dawo ga ya min abin da yake bakin ki wai dama akan maganar yarinyar nan ne kace yanzu cikin ne yanzu ya za mu yi ciki ya za mu yi yaya dai zaki ba dai ni ya zan yi ba ni abin da bai shafe ni bane lokacin da yake cin kaji kike tauna sa ki furzar ki dole miki kwankwada kun san da ni ta zo ta dinka miki kaya ta mai da ke ma yarinya sai ta miki dinkin yara a unguwa a dinga zagi na idan kin fito ga matan malam malam nan ta fito da ɗan kaya il ke ba kunya ba jin tsoron Allah kin bata yarinya kuma sannan abu ya faru to me mun zafi ba abun da ya shafe ni abun da ya shafe ki kin ji na gaya miki kake kuma tso mu baki ki baki ma ni a cikin wannan magana kina ji na da kyau ko idan kuma kin ji wallahi ranki zai ɓaci zan mutu wulakan shi a gidan nan wanda zaki mamakin sa kuma in kore ki cikin gidan nan kuma tare yara sai dinga miki a cire in ji na ga miki saboda haka kin ga fatata ma Allah ya mana magani yawwa na dawo kin san Allah kada ki yadda yarinya nan ta haihu a gidan nan muddin yarinya nan kika bata ta haihu a gidan nan ranki sai ya baci wallahi sai ranki ya baci sai ne miki wulakancin da zaki mamakin sa kin ji ko kin ji na ga miki ko ki bude kunnuwanki ki kuma ba da hankalinki ki saurari abin da nake gaya miki a hirɗinki a hirɗinki ina mai ja miki kunne wallahi kar ki yarda yarinya nan ta haihu kin ji na ga miki kin ga fitata kuma in ji labarin kin bar ta din ta haihu ana kin ji na ga miki ko idan kuma na samu cewa kin bar ta ta haihu anan gidan wallahi ranki zai ɓaci za ki ga inda zan keta ki in ce miki mutunci in ce miki zarafi in tara miki yara su miki a tire a nan unguwar wato malam labaran na'am ka san abin da isa na ce ka zo ka same ni a majalisa ina jin ka abin da isa ka ga ina ta kwaɗayin yaron nan ya sai da gunna don in samu in samu jari shi dan autan maza zama da shi ka san yadda zaman yake ko ba haka bane a to ake kafe ne sanin halin san da kuke tare da shi kwarai abin da mutumin da kai zamani da mahaifinsa yanzu kaga gidan nan shine irage sai gidan gona to fa yayin da aka yi kurmus sai a yi haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance to wannan ko an aka yi kaga zan samu samu jari a hannuna in dai wannan ne an gama yanzu ina rabuwa da kai ɗin zan je sai kati in sa a waya ta in kirawo alhaji na kuma na san ina gaya masa zai zargar garzayo ah, ah. ya zo kan magana wannan gida ne don wannan ne kaka samu damuwa wannan an gama shi dan autan maza na san me zan ce masa mu samu mu yaga ah, da kauri kai ka san halin wanda kuke tare da shi kai ka tsira ni ma in tsira wani abu to amma dai Allah ya yarda a yau din nan ma zan mai waya to cewar an samu gida wanda zai zo ya gani mu gan shi ya siya alhamdulillah sai kai mu bayani ga ladima eh, eh magana gida tunda an tashi fitarwa ka san ko kuwa Maryam, ki yi haƙuri, ki yi haƙuri, ki je gidan gwaggo ki jira ni. saboda yanzu ma sauri nake yi kada ya shigo ya same ni tare da ke saboda ya ce dole sai kin tafi babu yadda zan yi yanzu ba kora ta za ku yi kenan ba kora ki ne ba maryam ba wanda zai haifi dan shi ya ce ba ya san shi ko kuma ya kore shi mahaifin ki muke bi shi ya sa maryam ki yi haƙuri ki je gidan gwaggo ki jira ni ina nan zuwa sai na zo ba za ki zo da wuri yanzu insha Allah ina nan zuwa eh, yanki haƙuri yawa yaya ake ciki alau alaji <laughs> eh alaji an sai da kangon nan eh dama maganar kuɗin ne na ce na iya kawo masu gida ko kuma a sasa account ka saka mu a cikin account ka ɗauki dubu ɗari da hamsin to alaji alaji ɗari da hamsin zan ɗauka to amma kuma alaji ɗari da hamsin sai dan ka sai da gidana zaka a karan banza ma ba zuwa kake nake baka kuɗi ba in kuɗin su kare ɗari da hamsin su kare, tunda ba ki za ka sai in ƙara maka to shi nan alaji to shi nan tunda na dawo a iya kara mun to ba komai ai ta alaji godiya nake sai ka ji na alaji shi nan ka turo mun baka san lamba account dina bane ba to ka saka mu a cikin account dina kuma ka dauki dubu ɗari da hamsin to shi nan ina jiran alajinka. ta yau akwai bariki ɗari da hamsin ina ma zan yi ne nan zan yi ko nan ne in bi ta nan dai bawon birni bawon birni bawon birni birni birni birni birni birni birni birni ai gidan na hajiya kawai yanzu abin da ya rike gidan gona ne hajiya ai abin da nake so sanar da ke gidan nan fa na samu na da shi yanzu haka ma ina gidan gona yanzu ma ina gidan gona wanda muka yi magana gidan gona shi nake so ya zo ya ga wajen ya bani kuɗin da haɗa kawo miki nan dai zan zo inda muka saba haɗuwa nan ɗin zan zo to shi ke na hajiya eh zan zo to na gode ba yau alhaji kana lafiya madalla ai magana gidan nan alhaji wato komai ina ganin gidan nan mai gidan nan fa matsafa ki alhaji saboda haka ka yi sauri ka zo a dan wannan mabukaci ne gaskiya eh sosai ma kwa.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 sai na ji ka ina jiran ka daga nan da ya zuwa la'asar da Allah eh gidan eh kwarar gidan inda yake gidan nan ba local area bane sosai kuwa a gida ne gwanda manyan gidaje suke kuma mai gidan ma dan bariki ne ana ba shi kuɗin ma zai kawai bariki da kuɗin sosai ai mabukaci ne shi aka iki yasa da kadarorin sa ma yannan gidan da ya kawai rage dan gidan gona nasa to ka ina so ka kware ka zo a biya gidan to shikenan sai ka zo alaji wato wannan al'amarin zuciyata ta yi sanyi zaman da muka yi da malin yamin nasihohin nan wato baki jini yadda gwiwata ta yi sanyi ba gwiwata ta yi sanyi wai kaza ta taka gishiri saboda haka na haƙura wannan kadara ta ubangiji mu rungume ta allah ne ke ɗora bawa dukkan yanayin da ya tsinci kansa a ciki saboda haka ki kwantar da hankalinki kamar yadda ko da yaushe nake gaya miki ki rika addu'a kin ji ko babu wani abu mu miƙa wa allah lamarinmu kuma da sannu shi wannan azalimin da yake ganin ya zalunce mu da sannu da sannu wannan yaron sai ya zo har gida ya same mu hakki ba zai taɓa barin sai zauna lafiya ba saboda ya riga ya zama azalimi yana ganin mm, mm, mm, ruwa ta sha muna zaune zai zo isa mu da kafarsa kwantar da hankalinki babu wani abu kuma insha Allah da zai fara daga bangare na kar ki kara kuma yunkurin cewa za ki illata kanki ko ki sha wani abu ko ki menene mu miƙa wa Allah lamarin mu kin ji ko shi mai haƙuri yana tare da Allah idan Allah ya dora bawa jarraba to sai kai kokari ka ga Allah ya taimake ka kaci wannan jaraba jarrabawa ce Allah ya kawo mana sai mu miƙa wa Allah lamarin mu ke ma kuma ki ta addu'a dama ina yawan da ki dinga yawan ta addu'a kakanni yanzu sallallahu alaihi wasallama ban mu haka ba ko da ba mai zamani da shi ba akwai abubuwa da ya faɗa wanda ya faɗa a kan yan lokacinsa yake faɗi har mu har illa ma sha Allah ki rike addu'a Allahumma lakal hamdu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu ki dinga yi ki mika wa Allah lamari ubangiji Allah ya mana maganin wannan tashin hankali da muka shiga kin ji ko Allah ya kiyaye babu komai ki kwantar da hankalinki ni zuciyata ta riga ta yi sanyi wallahi amma dai gaskiya dai raina ya ɓaci malima sai dai ita istin ya fari domin idan ana nuna ba a kaddara ya nuna ɓacin ransa kamar bai da kaddara ubangiji ba ne kin ji ko magana ta wuce ki kwantar da hankalinki ta addu'a kina istin ya fari kin ji ko Allah ya kyauta yau abin da yasa na ce ka zo mun ka same ni kan gwana nake so ya saboda wata bukata ta taso mun. ina so ne amfani da kuɗi haba dan wata maza haba alji yanzu ai haka a ce a ta daga kadarori ana sayarwa yanzu kwanaki gidaje biyu aka sayar kuma yanzu ka hasi a sai da kangon nan kuma da kai ba wani kasuwanci kake da kuɗin nan ba eh haba ka gama na ce ka gama tambaye ka nake ka gama a ah, ba wai wai wannan kangon mallaka ta ne ko mallaka ka ne mallaka ne to ina da bukatar kuɗi in za ka nemo wanda zai siya ka nemo ka samu wani abu in ba za ka nemo ba zan nemo wanda zai siya kan gwannan ya bani ah, kuɗi na ba za a yi haka ba za a nemo za a nemo to din na san na san me dalilin da yasa kake ba ka so a sai da kan gwannan dan haikokin da kuke yi shine kake so kake tunanin za su tsaya ba tsayawa za su yi ba zan ba ka kuɗi ka je ka kama ɗaki ka dawo da inda ka tsaya a ya ga to so nake yi a fage na iskanci ka kurewa wa iskanci gudu <laughs> ni ba su ke kuka masa gudu to shi da Allah da za a yi kokari a siyo a za a kokari a sai da shi ba kuma to shi da kada ka bata mun lokaci ba ba bata lokaci za a ana ke motar nan malam Hafizu ga malam labaran ya dawo kuma ya yi wa mai gidan nan nasa magana har ya ba shi umarni ya zo ya ga gida yawwa lariba kasan bukata ce muke da ita haka kuma akan bukatar mu suna iya rabuwa da komi a wannan haka yake ha barai kuwa ka je yanzu shi baba galadima ya san gidan nan ya san sako da laifi ya je ya nuna maka ka ga gida ka kirawo mai siyan gida ya turo kuɗi a zo a gama magana in zuwa zai ma ya zo in wakili duk dai abin da za a yi sau nake daga nan zuwa gobe a gama komai ga na da magana magana fasanti karfin ba na son matsala ne ni kasan kusan kwa kwa abin to tsaka ji maganar da malam hafizu i gaya ma mhm. abin da zai bayar babu fashi ba wani abu yanda kasan san alhaji shehu laja haka na san malam hafizu zo zo mu je ka je ka wani je nuna ma sako da lungu na gida a yau kuke son kuɗi an gama shi da ke wazawa ba a mu da mun fi son haka ma eh, ba wani abu san matsala ne yasa wani ma alahira ya samu wannan kalan lahamdu yawwa hajiya yanzu ma magana gidan muke eh in Allah ya da in dai ba a samu kuɗi yau ba to za a samu kuɗi gobe to shikenan a haba haba ai zan zo nan inda muke haɗuwa eh dan zan zo ba da na gode ta san kafin mu tashi wata hanya za ta zo ban zuwa zai ta duba bara ba da an sha gidan Hajiya. ba abin da za mu ce miki sai Allah saka miki da alheri kamar da kai ta fama da yarinyar nan tun da uban yarinyar nan yamma take kula da yarinyar nan yadda kika san ana kula da ƙwanzabi hajiya haka ke kula da yarinyar nan amma sai da abin nan ya zo ya faru sai dai ba abin da za mu ce sai dai ku yi ta addu'a Allah ya kiyaye yan baya hajji. haka yake a gaskiya abin babu daɗin ji to ya zami Allah ya riga ya saukar tun da nake ganin yarinyar nan tana ta shiga wani yanayi haka nake ta fama da ita nake ta bibiyarta me yake faruwa da ita ta ki ta gaya mu kaga dai da ta biyo rudin zuciyarta wai ta tsaya tana zance da zuciyarta ni ban taba ganin inda mutum zai yi rayuwa ya ce ba zai gaya wa kowa halin da yake ciki ba sai dai ya zance da zuciya to abin dai da ya ja mana kenan wannan al'amari yanzu dai kin ga abin nan ya riga da ya faru shi kuma irin wannan ka bari a haifa abin kunya ka kashe kuma ka yi kisan kai saboda haka ba da abin da za mu ce dai sai dai kawai dai mai ta faman addu'a allah kya 'yan baya kuma daman na zo ne dai mu dan jajjaba dai juna mutum da mu da ke da su duk ɗaya ne to ba abin da za mu ce sai dai mu ci gaba da addu'a allah ya da 'yan baya ya za a yi dole ne a runguma kaddara allah ya riga ya saukar mana mun kuma runguma sai allah ya kiyaye gaba sai dai mai ta ce miki da alasaka da alheri abinda kika yi alabiya kira na gobe kiyama saboda haka ni zan koma alasaka da alheri to abin da ya sa kika ji na ce ki zo gida kai ki same ni asibiti saboda kin san wannan aikin wahala ne da shi kin gane so saboda haka ba ma wannan aikin a asibiti sai a gida amma fa ina da dokoki akan wannan aiki kin gane so bayan kuɗin nan da kika biya dole yanzu da farko ma dai za ki kwana a nan eh, eh kin gane in kika kwana a nan insha Allahu da safa za ki tafi babu ciki na gama na zubar da shi kin gane so amma fa sai kin yi wani abu ki gane mana me kika je kika yi da za ki nuna muke ba wayayya wace ne kin amince ko baki amince ba shikenan to shiga mu lalle ka to bari an gaya miki kina ji na ki kalle ni sosai kisa idonki a cikin ido na duk wata harka ta soyayya Allah ya sai in ganki gaskiya nake gaya miki ba wai kallon ki tsaya kina yi ba duk wani abu da kike yi duk wani kullumboto da kike duk wani kewaye-kewaye da yake to ni ga nauni ba jiyo ba kar ki taba tunanin ko wanne ne kewaye ta bayan gida ya gaya mani ko kuma a'a ni aka zo aka zo ko a kiran ta waya a gaya mani a'a ni ga nauni ba jiyo ba to bari an gami sa hafizin da kike zuwa gaskiya ne mana ba mu gaya wani bude baki sa hafizin da kike zuwa har aka yi miki wannan abu wallahi kai da yi mun shiru da Allah ni za ki ga wannan ba na so irin wannan yi mun shiru duk wata rufa rufa da zaki to na sani da ka ni ina matsayin ba gaskiya ne ba wani ba gaskiya bane yi mun shiru ba wani ba gaskiya bane ni ina ina ganin cewa ni mutumin kirki ne kuma dukkanin jama'ar unguwa gabas da yamma kusa da arewa kowa yana gina da mutunci da kimata ki zo ki zama mun da mutunci ke a tunanin ki a ah, shi a rarrafa a rarrafa a zo a samu a auren nan nan ku kina da ciki to ba zai yiwu ba kar ta san ka na san komai wallahi da abin da kike min shiru na san komai ba da ga miki da ka ki koma ki dan sahafizin duk abin da ya kamata a je can aje amma ni na wuce wannan kin ji ba wani kai na ga min shiru kawai da ka bar ma ga miki kafin a ce abu in da ido na wallahi lalle lalle kan ki sauka daga motar nan in ko wallahi ranki zai baci dan wallahi dan bude wani in tura ki ko ki mutu ko ki kare ko ma ki damage to wallahi ba abin da ya shafe ni ba ya me ba do ya me wallahi da kike yaya da kike tamkar zan aure ki amma ba yanzu ba tsakanin ni da ke aure babu ah, fita ki ba ni waje wallahi ba na fita ki ba ni waje Allah Habiba kenan. wato lokacin da wannan waƙi ta hau kanmu ba ƙaramin mummunan tashi hankali na yi ba amma wani abu da allah ya taimake ni sai na dawo cikin nutsuwata saboda babban kuskure ne a ce wani ibtila'i ya fada kan bawa musulmi wanda ya yarda da allah kuma ya bijirewa godiyar mahaliccinsa saboda haka wani al'amari allah ne ya dora mana kuma dole ne mu gumi kaddara saboda tana daga cikin imani yadda da kaddara ginshiki ne daga cikin shika-shikai na musulunci wato ban kuskure ne ga mutanen da suke bijirewa irin wannan al'amarin saboda haka ne na rungumi wannan kaddara kin gane yanzu idan da a ce ban yadda ba na kyamace ki na kora kikin bu'uwa duniya in kika tafi ban san hannun da zaki faɗa ba karshe ki zame wa al'umma fitina ki gagarewa mutane gaba daya duk inda kuma kika shiga kika zama wani abu iyayenki su za a hanga to saboda haka ni ce a haƙu ya kamata in rungumi al'amarinki a matsayina na mahaifiyarki wannan ba komai ba ne mun rungumi kaddara kuma mun fawwala wa Allah yinsa ke dai shawarar da nake baki ki ci gaba da yin addu'a kina istingifari kin ji ko kina neman gafarar mahaliccinki Allah ya yafe mana baki daya amma na gode da irin kulawar da kike nuna mini duk da kaddara da ta hau kaina me sa kin guje na ba babu komai saboda haka ki tashi yanzu ki je ki alwala ki je ki sallah ki nawace addu'a kina mika Allah lamarin ki ki yawanta istighfari kuma ni ma ina cikin yin sa saboda Allah ya yafe mana baki daya mu ai dukkan mu masu kuskure ne kin ji ko tashi je ki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 mutane da ifu wayo Allah wayo Allah kin je kin dauko cikin ki an zubar miki kuma ki sa kina damu mutane da ifu dan Allah fara miki ya zai man haka ya ce kuma idan na zo nan layin in kira shi kuma ya zai min haka ya kashe wayar shi tumina a kai aiki aiki ba daɗi daga jiya aiki ba daɗi kamar ya aiki kai aiki in ina nan aiki in ina ciki ban hutawa. ban gane me kake so ka ce to kulle yomin bakin yan mata kala kala sun fara zuwa gidan nan kenan bai da kura fa kake nufi kenan kai kana nufin hafiz ya bar bai da kura kenan wannan hafiz da ya zaba wannan gida kai wai shi wace irin rayuwa yi ne wai a gidan nan kai kake tare da shi ina san rayuwarsa a ni ma ba tare nake da shi ba na dai ji tarihin shi da na zo nan mai gida na kasan mai gida na shi ya sai gida ta wannan tago idan ina nan zanna na zo kamar in dan huta a nan mm. yanzu za ka da na da na hango wata baby ta taho nan ni na san kawai magana nan, ba da da natsuwa in ina ciki in ina kwance yanzu za ka je kwan kwan kwan kwan ina ina tunanin wani ne daga bangaren alhaji kawai mm. sai dai in sai ga yan mata ne kawai sai dai in ga yan mata ne an zo ana ina hafiz ina hafiz sai ka ce su je can su ne shi chance dai su ne gaskiya gayar nan yayi wata iri ka san me za ka yi eh. ka nuna yanzu idan suka zo ina habis ba ka san shi ba kawai kawai fa ni abin da ni yanzu ma kawai nuna masa zan yi kawai ni fuska zan riga masa kawai in su zo ku je can ku neme shi ba ba nan ne gidansa ba habis ya ban na rasa ina zan sa fuska ta gama da wannan al'amari kai hello mm-hmm. kawo ne lafiya lafiya kalau ya magana gidan gonan nan ciki sai gyare-gyare ake eh ka san akwai wanda zai ya sai gida to to alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama watan wannan al'amari naka yana bani tsoro matuka fizu ka sai da gida ka sai da gona ka sai da mashin ɗinka na hawa mala hafizu me kake da kuɗi me kake yi da kuɗi kake sai da wannan kadarori naka haka wannan al'amarin yana bani ni mamaki to tun da dai ba neman wani abu kake a waje na ba zan gaya maka me nake da kuɗi mota ba sayarwa ne ba eh, akwai inda na je na ba da ita kuma wannan gida da kake nake ciki wannan gyare-gyare da kaga ana yi wanda ya siya ne yake gyare gyare don ni na kusan tashi kuma maganar gona da kake cewa da gidan gona to ai bukata ce ta kawo kan shi isa ga nasiya yau zan kai ka inda nake kai kuɗi na to to alhamdulillah na ji daɗi to banki ka buɗe? to ni tun da nake da kai a rayuwata ban taɓa ganin hankali da natsuwa sun tabbata a kanka irin yau ba kuma na ji daɗi da kace ba siyarwa kake ba komai yana na aji to masha Allah banki dai ka kai sabon banki aka buɗe jaiz bank ne ko wani banki ne dai ake ta ajiya zan kai ka inda nake aje kuɗi na to alhamdulillah alhamdulillah ala eh, bizo eh. ya ka san kana eh. amma yanzu ya sabga na dan daina ta ko ban daina ba ye yau sanajiya yau sannu na sai da komai na haɗa komai wannan kuɗin ne a ciki ban fa gane ba kai hajiya kai wallahi ba za ka tafi da mota kawai ka shikenan sai mun haɗu ban fa gane ba hajiya hajiya kai bawon birni bawon birni bawon birni mu sai da gidanka na gado ka zo ka dauki kakitan mu ka tura katuwar mace a mota ka dauko ne kamata a hafizu baka da hankali kai baka da hankali hafizu baka da hankali ni ne ban da hankalin wanda ya ce zai shiga tsakanina da hajiya billahi lazi la ilaha illa huwa zan sai mutu ka hafizu hafizu hafizu la ilaha illallah hafizu hafizu kashe ne za ka hafizu autan maza wan ina motan ka ne mota ta kin ga wata kamar ita a manta ta fada rami rami kuma wani rami ka manta dakata anya autan maza kana da ma lafiya kuwa to haka dai nake ji kuma ina da lafiya kuma ban da lafiya gaskiya ba sosai ba to ya alkawarin mu eh, na kai mun transfer zan yi miki transfer ban yarda da wannan ba ban fa yarda da wannan ba ka kashe kunnan ka ji ni ka saurare ni ka ji me nake gaya maka ban fa gane da me kake nufi ba fa wai magana kike a'a barin lebe nake yi na ce maka barin lebe nake yi ba magana nake ba ban gane ba ta dan Allah taimaka min da naira ɗari in hawa a gaskiya wallahi ba lafiya a cikin al'amarin nan to ban ta fara ai dole ne in je wannan abin da aka kulla gaskiya dole a sunce shi ba zan iya wannan rayuwa da wannan mahaukaci ba ai ya zare